أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله <clears throat> أني وعلاك وديا جل جلاله هو اللي أرام العيوة يوانا يمتشي البركة على جمعة بقي في رمضان نادول الأليف رد أربعين لشدة ما يهجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم bakwai ga watan uku na dubu biyu mai shirin da biyar meladiya a wannan masallaci mai albarka na kwambi na da ke birnin dutsen jigawa a majalisun tafsiri zama na uku sha Allah za mu ci gaba daga suratul infita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك إيه؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم suratul infitar wannan sura mai girma ta samo sunanta daga ayar farko wato al'infitar gwari-gwari yana nufin tsagewa ko kecewa ko tsatsagewa kekecewa ita ce surata tamanin da biyu. daga jerin surorin alkur'ani 114 kuma an saukar da wannan sura bayan suratun nazi'at kafin suratu al'inshiqaq ayoyinta goma sha tara a bisa ƙididdiga ta addu'ayi al'ur'ani sannan kuma wannan sura an saukar da ita a makka gabanin hijirar za Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda muka sani surorin ƙorani kudin makiya ko madaniya duk wacce ta sauka kafin hijira ana lissafta ta a matsayin makiya wacce ta sauka bayan hijira ana kidaya ta matsayin madani. wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallam ya kidaya ta a cikin surori guda uku da ake wa taken madubin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yake so ya ga alkiyama a aikace to ya karanta wannan sura سورة النازعات بسورة الانشقاق بسورة الانفقاق فكما سورة سنة وأننا هو هوتن رانر القيامة آيكتي كما يدى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرويته أكشم آه، مسند إمام أحمد سوى من سره أن ينظر إلى الساعة أو إلى يوم القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت كما رد إمام الترمذي يروي تولى حديثي مبضان أبن لأن السورة تتي سوكة شيء أكيد شين دي تبتد تاشن القيامة دكما أبوان لذات وكانت a wannan rana mai girma da kuma yi wa ɗan adam ƙaimi da kuma jan hankalinsu cewar kada ya bari wannan duniya ta ruɗe shi ta ɗauke masa hankali ta mantar da shi da ubangiji mai girma wanda ya halice shi ya kera shi bayan babu shi sannan kuma tana bayanin yadda manya-manyan halittun ubangiji za su tarwatse gab da tashi alkiya wannan ƙasar da kake raye a kai za a naɗe ta kamar yadda ake naɗe littafi ko tabarma ko ko wasiƙa irin ta da da ake yin ta da fata ko da iri aka za a naɗe ta yau ma naɗin sama ko kuma ita sama za a naɗe ta ta ƙungiyar sijilin kutub ita kuma ƙasa da duwatsunta za a tarwatsa su a daidaita su tun da dama dai ita ƙasar kamar ragayar ce tsakanin sama da ƙasa sai dai ba ragayar da take rataye a jikin wato kallo ko kuma a jikin rufin ɗaki ba a'a tana nan tsakanin sama da ƙasa ƙarfin mulkin Allah da ikonsa da ƙudurarsa ke rike da shi to za ta tarwatsi a kawo wata sabuwa fil sai da ma hiya zajjaratun wahidatun sai za hun bisahara tsawa ce guda ɗaya kawai sai mutane su tsinci kansu a wata sabuwar ƙasa wacce ba taɓa wa Allah haka kuma daga cikin abubuwan da surar take tsokaci a kai akwai wato jan kunne ko gargadi ga mutane cewa kada su yi sakina dafe ko su gege duwar lahira akwai alfarma ko akwai wanda zai koye su koye kubutar da su ko kuma ya hana su fuskantar hisabi duk da cewa akwai waɗanda Allah zai tsame su saboda falalarsa sannan kuma da tsantsar tauhidinsu ba su babu hisabi kamar da hadisin abin da mishkan wanda imam bukhari ya rawaito tabbatar da amma wannan ba alfarma ce ta dangantaka ko ta asali ko ko ta matsayi ba dangantaka ce ta baiwa da kuma tsantsar falar tauhidi haka kuma wannan sura ta tabbatar da cewa duk abin da ɗan adam yake yi ba fa yana yin sakara zuba ba yana nan a gididdige yana nan a rubuce yana nan a killace a hannun mala'ikun Allah subhanahu ta'ala wanda suke tare da ɗan adam kuma suke ɗaukar rikodin ɗin ayyukan walau na ƙwarai ko akasin haka haka kuma wannan sura wato tana jan hankali ga masu bautar wani ba Allah ba da kuma tabbatar da cewar Allah subhanahu wata'ala shi ya cancanci a yi masa bauta domin shi ya halitta kuma shi ya ke kula da halitta tun daga kera su a cikin cikin jatumarsu ko cikin cikunan jatumarsu har ya zuwa fitowarsu duniya har kuma wato su zama cikakkun mutane na ayyukau إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت ubangiji subhanahu wata'ala yace idza sama'un fatarat lokacin da sama ta tsatsage ta kikkece halittun da ke cikinta duka suka sauko musamman mala'iku tun daga sama ta daya har ya zuwa sama ta bakwai gaba ɗaya za a kurinye saman ta kikkece ta tsatsage duka su sauko wato arzul hisab ƙasar da za a yi hisabi wannan zai auku bayan busa ta biyu idan an yi busa ta farko kowa ya zai mutu kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar da qur'ani ya tabbatar wa nufiqa fi as-suri fa sa'iqa man fi as-samawati wa man fi al-ardi illa man sha'a Allah thumma nufiqa fihi ukhra wa idha hum qiyamun yanzurun za a yi busa ta farko gaba ɗaya wanda yake sama da ƙasa kowa zai mu kowa zai dare sai waɗanda Allah ya ga dama to waɗanda ya ga daman nan a su ba za su mutu ba ko kuwa in aka dubi su ayoyi Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut duk wani rai ya dandana mutuwa to amma abinda malamai suka ce illa man sha Allahu, su waɗancan da Allah zai ga dama ba lalle su mutu a lokacin wannan busar ba za a yi busa kala-kala busa ta farko da za ta tafi da rayukan dukkanin mafi yawan halittun Allah musamman waɗanda suke raye a ban ƙasa farko duka فصعق من في السماوات ومن في الأرض الصعق هو دي سندريوة وصومة to sannan Allah zai tambayi mala'ikan mutuwa ka ɗauki ran dukkanin halitta saurawa da an ce sai ce saura jibrilu da mika'ilu da wasu ko da ‘yan matan aljanna ne da sauransu sannan Yace ce sai bawanka mai raunin nan mala'ikan mutuwa Allah ya sake bashi umarni a daukiran jibril a daukiran mika'il a daukiran duk wanda ya rage ya ce mala'ikan mutuwa saurawa sai ce saura ni da kuma kai ya ubangijin talikai sai ce shi ma ya ɗauki ransa da to daga nan zai zama kowa ya kullu nafsin za'iqatul maut ko liman mulku al lillahi al-wahid al to haka ko dai wannan tsatsagewar sama a matakin farko domin akwai abubuwa manya-manya da za su faru gab da tashin alkiya kafin ma busa duk waɗannan na'urori na zamani da kere-kere gabaɗinsu za su daina aiki a koma asalin halitta sannan Allah ya ce wa tarar jibala ta sabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sun Allah alladhi atqana kull shay wa suna cewa gab da tashi alqiyama wannan aya ita ma za ta aiki yayin da duwatsu manya-manya za su marmashi su zama gari sannan a mai da ƙasa bai tsaya la tara fiha iwajen wala amsa babu tudu babu kwari babu kwana iya ganin idan su waɗannan alamomi dai akwai wanda za su auku gab da tashin alƙiyama, akwai wanda za su auku a ranar tashin alƙiyama, akwai kuma wanda za su auku bayan wato Allah ya tare alkiyama wajen kawakibin tafara idan taurari suka dinga rikicowa da farfadowa tunda waɗannan taurarin da kake gani wata tauraruwar girman ta fi na duniyar nan gaba ɗaya ba wai maganar gari ake ko ƙasa ba tunda ita duniya kamar ƙwarya take tana kunshe da abubuwa na rayuwar mutane da su kansu da sauransu kamar ƙwarya ce wacce take wato lilo ba tare da wani abu ya rike ta ba tsakanin sama da ƙasa kuma akwai duniyoyi kwatankwacin wannan duniya akwai duniyoyi kwatankwacin wannan wanda Allah subhanahu ta'ala ya halice su da cewar Allah bai ba mu cikakken bayani ko ilimi a kansu ba amma dai malamai musamman na kimiyya suna ambatansu a taurari za su rikicin su farfaɗo shi ne ƙwaizar kawakibin tafarat intasarat al'intisar abu ya faɗi ya tarwaku shi ne al'intisar bi bisharu hujjar haka kuma idan koguna da tafkuna suka kafe aka nemi ruwansu aka rasa kamar da aka sani akwai manya-manyan koguna a duniya nan wajen guda bakwai tun daga maliya uwar koguna da sauran wato pacific atlantic ocean indian ocean <clears throat> red sea dead sea ga sunan dai waɗanda kaso saba'in da wani abu cikin ɗari na duniyar nan kusan duruwa ne to za a wayi gari allah ya kafar da ruwan ya kafar da teku ya kafar da koguna ya kafar da wato tafkuna da kuma ƙoramu gaba ɗaya za su kafe shi ne wani zan bisharu hujjar ko kuma wato a har haɗe ruwansu gaba ɗaya kafin a kafar da su ko a cinna musu wuta da Allah ya ce wal bahril masjur da kogi wanda za a babbaka wa wuta kaga dai ruwa shi ke kashe wuta ko to ranar gab da tashin alƙiyama a za ga wuta tana fitowa daga cikin kogi ko daga cikin ƙorama ko daga cikin tafki wa idhal qubur bu'thirat yayin da wato aka bubbude kaburbura ko idan kaburbura suka bubbude matattun da ke cikinsu suka fito ra'ayar aini kamar da hadisi suka nuna idan an yi busa ta ɗaya allah subhanahu wa ta'ala zai yi ruwa ma makon ruwa na wajen ko kwana arba'in ko shekara arba'in duk wani binnanne matacce da ke cikin ƙasa sanadiyar wannan ruwan allah zai sake busa masa rai kuma gangar jikinsa ta toho yadda aka binne shi za haka automatically kabarin zai ƙasa za ta budewa wataƙila inda kake kwana ɗakinka kabari ne ko kushewa ta mutanen dauri wanda tarihi ya tafi da su watakila nan masallacin da muke zaune waɗansu ne a farkonce shekaru aru zamani ya tafi da su to duka in an yi wannan ruwa bayan allah ya rushe duniyar gaba ɗayanta wannan ruwa zai ɓuɓɓugo da dukkanin mai rai da aka binne shi a cikin ƙasa yau mai akhrajatul ardu wasqalaha ƙasa za ta fitar da kayan nauyi da lodi lodi wanda ke cikin sannan kuma kamar da Allah ya ce alam najar alam naj'al kifata wa amwat ita ƙasa kamar sikeli ne mai hannu biyu waɗansu akwai hannun da yake ɗauke da rayayyu da kuma wanda yake ɗauke da matattu wasu a saman ƙasa wasu ƙarƙashin ƙasa duka dai a wannan rana Allah subhanahu wata'ala zai sa ƙasa ta bude kuma duk wanda suke cikin kaburbura su furbuto to idan wannan abubuwa suka auku Allah ya ce kowane rai zai samu abin da ya aikata ko حلمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك إذا waɗannan أبو da الله ya tun daga farkon sura suka wakana alimat nafsun ma qaddama da wa'akhara kowane rai a lokacin zai san abin da ya gabatar na aikin kirki wa'akhara ko kuma abin da ya jinkintar ya yi shirme sakaci ya aikin banza wato wanda ya aikin kirkin mafa sai ya ciji ya cewar ina ma ya ƙara ina ma ya ƙara saboda alahira ma ba abin da mutum yake buƙatar sama da guziri kamar yadda matafi a nan duniya misali wanda zai ji aikin hajji ai haga sai ya yi taru ya tara ya tara ya yi adashi ko ya sai da kaza ko ya yi noma ko ya yi sana'a kaza yana tarawa ko ko da mutum ya tafi da shi aikin hajji ai yawa misali to ita lahira buzuranta alhassanatu ayyukan lada yadda mutane suke hulɗa da kuɗaɗe a duniya ban gishiri in ba da tun ana zamanin mutanenmu na dauri na da a lokacin da babu kuɗi sai dai misali dabbobi ne da kuma kayan amfanin gona wanda har yanzu wasu a ƙauyuka suna wannan mutum ya waye gari ba shi da kuɗi amma yana da abinci a rumbu sai ya je ya ɗebo kwano kaza ko ya kaiwa wani shi kuma ya ba shi yadi ko ya ba shi kayan cefane ban gishiri in ba ka manda tun ana haka har aka zo duniyar kudi da Allah subhanahu wata'ala ya halittar wa bayansa ake mu'amala da kudi kudi kala biyu الذهب والفضة da hard currency wato diamond kenan da kuma soft currency silver ko bronze wanda su duniya ta fara amfani da su a matsayin kuɗaɗe har kuma yanzu aka zo zamanin al'aurakun naƙadiyya wato monetary papers maimakon dakon silalla irin na dauri da kuma lafcin ƙwandalaye misali ko a nan ƙasar cin lokacin ana na yi aka zo ana wato kwabo ɗari kwabo ahu sisi ko yara da kwabo sabon kudi a 1970 aka jingine ɗin ingila aka kirkiro da nera da kwabo maimakon pound sterling da kuma shirin wanda la yake aka sami yanci a lokacin naira tana da daraja fiye da ɗin ingila fiye da dalar amerika naira ɗaya sai ta yi ciko bayan ta ba da dala ɗaya ta amerika a lokacin da komai albarka maya-maya za ka sai mota naira dubu ashirin da biyar ko ko kuwa a lokacin da buhun shinkafa yana nawa eh bai kai naira dubu a biyar ba misali ko a lokacin shagari da aka yi abin na sr ko gr green revolution pejo ha ka gani a lokacin muna zaune cikin arziki maya-maya har aka zo saboda tsabar timbatsar arziki gwamnatin obasanjo ce wani abu da ake kira odoji me odoji kawai saboda an samo mai abinda ake kira oil boom ko ina kudi maya-maya najeriya ta tattara kasashen afirka aka zo aka yi baje kolin al'adu da kudade da komai aka yi jini. to daga nan kuma aka zo tun daga farkon 1980s abubuwa suka fara sauyawa a lokacin mulkin farar hula daga nan aka zo aka shiga alaka kai da baibayi irin natsiya na fap sap lokacin gwamnatin baban gida daga nan abubuwa suka fara ya mu cewa yanzu dan sakwato naira ta fara jin jiki ɗan najeriya ya fara gane cewa ina ma jiya ta gari jiya da yau saboda shi baturan ingila yana da doka yana da tsari duk duniya ka bincika ba wanda ke baturan ingila wato tsari na mulki da tattali da kuma bi sannu-sannu ba kamar wawaye irin amurkawa da faransawa har yau in ka ji ingila za ga abubuwa masu ban sha'awa da doka da wato tsari za ka ga gida gashi na tsaye na shekara 500 established in kaza kaza duka mafi yawan titunan in ka bi su da za a ɗauko maka su na shekara 100 da yanzu haka za a saboda a dokar ingila ba a canza fuskar gida ba ka isa kai kuskure ma ka rushe tsarin gidanka ka canza masa fasali ba sai dai a cikin gida duk abin da za ka yi ka yi rushe ka amma fuskar gida saboda kare tarihi ba ka yi saka canza ta to haka suka bar mana ƙasa a kan doka da tsari da kawai da wadatar arziki da rule of amma tun da babba ko bakar fata suka karɓi raka ba to shi kenan suka dange mana tukin ganganci har yanzu a yau Allah ma ya sa tayoyin najeriya da kika bari ne mahadika turi ba kan walla da tuni ta yi kulin kubra ƙwarai eh? kuwa ai ba duk ƙasa ce wallahi sai sababin kamar najeriya bukur gali tsohon sakataren janaral na majalisar ɗinkin duniya kiristan misra ake tambayarsa bayan ƙasar ta masar an kai murabus da za mu ka zaɓi na za ka je ka zauna Najeriya eh why Nigeria specifically It's because Nigeria is a god on country kasar Allah saboda me yace makircin da aka shirya Najeriya dai dai dai Allah ya tsallakar da ita wata guda ɗaya tak ake shirya mata tarau to Allah ya albarkaci Najeriya wato da human resources da natural resources da abubuwan da kare Allah ne shi shi ya sa su turawa sun da da sun san da wannan suka yi mata auren dole sannan kuma suka hana ta zama lafiya kawai to amma duk da haka in muka duba kamar da suke cewa duk duniya babu inda ake hidima ga ƙur'ani da haddasa, in akwai haddasiya ta malam bahaushe duk duniya bincike ya nuna babu kamar najeriya ko a lissafi da aka yi ƙasar saudi arabia inda ƙur'ani ya sauka ta biyu ta zo najeriya ta ce ta ɗaya haka kuma in kana neman turo uban iblisai da tarkacen tsiya da mafiya babu kamar najeriya waɗanda yahudawan ma wani lokaci sai su yi tirini hannun mafiyoyin najeriya don haka wanda suka san haka suke cewa yo either did them or you join them ko dai ka biye musu ka biye rima ka sha kiɗa ko kuwa kai ne eh yanzu ba ku ga majalisa mafi girma a najeriya ana can ana ta drama tsakanin direban majalisar da wata can 'yan duniya tana ƙoƙarin sai ta shafa masa kashin kaji ta kai shi kasawar wasu to amma da yake sun fi ta sanin kan tsiya sai suka dunkule babu wani cikinsu da ya mara mata baya ƙarshe ma suka tunkura ta hutun dole saboda mafiyancin najeriya domin idan direban ya sha ƙasa to wanda za su ji kunya da yawa tare da shi suna nan don haka mutuwar yawa kaka gara ita sarankwashe ta da ɗan sakaya ta ko ta samu sassarara daga nan sai ta gane ban na gawar to haka wannan ƙasa take sardauna allah ji kansa mana bello ya gama wato dunkule najeriya a kalmomi uku in ka fahimce su da kyau sai ka san yadda za ka zauna a najeriya yake najeriya rigar silif ka saɓe ta sanan ka zame tana kuma duk abin da za ka yi a najeriya a matsayinka na shugaba ba za ka iya ba ba za ka gama ba ba za a yaba ba kuma haka in ka zo da niyyar gyara in ba na lamarin ubangiji ba yanzu yanzu za a shakale ka ko da za ka kai a raba ka da ranka duk wani shugaba da ya zo da niyyar gyara ka littafo tun daga kan ahmadu bello sardauna da kuma Shafawa kwalewa prime minister najeriya na farko da ire-iren su wannan rukunin farkon haka kawai waɗansu 'yan tamori suka yi musu juyin mulki suka kashe su daga kabilar inyamurai domin a wannan juyin mulkin babu wani inyamuri jami'i da aka kashe kuma wanda suka aiwatar da juyin mulkin gaba su kaso 90 cikin 100 duk inyamurai ne to haka in ka zo irin su murtala da yadda ya zo da aniyar gyara cikin wata shida bakwai da abin da ya yi da yadda shi ma 'yan tamori ya tafi sallar juma'a suka buɗe masa wuta suka raba shi da rayuwarsa misali haka in ka tau za ga duk wani mai aniyar gyara ko a kashe shi ko ko akalla akalla a raba shi da wannan dama misali irin su umar musa raduwa allah ji ɗansa da gama da yadda ya zo da niyyar gyara da ƙudurorinsa guda bakwai amma a ƙarshe ne ya faru to haka wannan wata ƙasa ce mata maza kuntal mushkil sai dai ka yi abinda za ka iya ɗaura ka bar wa Allah subhanahu wa ta'ala a cin da mafi yawan mutane ba sa son gyara barna suke so da fantamawa da shahuliya ballantana kuma yanzu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu sharrun minhu babu wani zamani da zai zo face zamanin da zai biyo baya shine mafi sharri kullum gara jiya da shekaran jiya gara yau da jiya gara gobe da yau haka za a ta tafiya ila an yarisa Allahu al-ardha wa man 'alayha duk da cewa Allah ya ga dama yana tada bayinsa domin su zama hujja akan mabarnata li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rasul saboda haka waɗannan ayoyi sun tabbatar mana cewa waɗannan abubuwa manya-manya za su auku ƙasa za ta tsantsage domin sakkowar mala'iku taurari za su farfado su tarwatsi hasken su ya dusa shi ya zama sama ta yi dudun sannan kuma koguna da tafkuna za a har haɗe ruwansu a gauraya su su zama kogi ɗaya kafin shi ma wato a tafiyar da shi haka kuma kaburbura za su tsatsage su bubbuɗe matattun da ke cikinsu Allah ya fito da su subhan domin wato ya gudanar musu da hisabi na abin da kowa ya je da shi a ranar lahira to bayan wannan sai Allah ya ci gabar jan hankalin dan adam kuma musamman ya ayyuhal insani ya kai wato mutum ma zarraka bi rabbikal shin menene ya rude ka ya dauke hankalinka game da ubangijinka mai girma ai bai kamata karafkana daga ubangiji ba kamar yadda duk ɗan halal bai kamata rafkana ya watsi da iyayensa ba wanda sanadiyarsu Allah ya kawo shi duniya ko ta yaya ko mutum zai rafkana daga ubangijin talikai wanda ya halici iyayen naka ya halici kakanninka ya halici duniyar ya halice ka ashe wannan shine awwalu ma yajibu farkon abin da yake wajaba akan baligi ya san Allah ya san Allah ya san haƙoƙin Allah ya san siffofin Allah ya san abin da Allah yake so da shi a wannan duniya domin mutum nawa kuka zo duniyar nan a lokaci guda na Allah ya tafiyar da su ko ku a'a waɗanda ma aka haife ku ciki ɗaya nawa ne suka tafi Allah ya barka nawa Allah ya kashe kai Allah ya maka arziki ka rayu ka aure kai ma ka samu ƴaƴa watakila har da jikoki kuma har yanzu baka san abin da ya sa Allah ya halicce ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad a'bara Allah ila imri'in akhara umrahu hatta ballaghahu 60 sana duk mutumin da Allah ya raya shi ya rayu shekara 60 annabi ya ce Allah ya gama yanke masa hanzari ya gama tsayar masa da hujja ko ya zama na kwarai ko ya zama na banza uku shekar rayuwa shekara arba'in duk wanda ya kai arba'in ya gama cika ya gama hawa sai gangara ɗaiɗai ne masu maimaita arba'in aiko ha hatta iza balaga shuddahu wa balaga arba'in na san an gama hawa daga nan kuma sai gangara ka lankwame shekarun mutum A ganin sai dai ka shiga na jaki ko ka shiga na kare ko ka shiga na wuri hey Allah ji kan malamin shek Zarban Al-Ghamidi liman masallacin Quba shi ne yake bada wannan hikayar wai da za a yi rabon ajali na rayuwa sai aka yi samfil da halittu guda hudu da mutum da jaki da kare da buri aka ce kowanne a ba shekara ashirin ashirin kana kujjar hankali na za ka waya ko za ka wata waje kowanne a ba shi shekara ashirin ashirin sai mutum ya ce shekara ashirin kacal ya mai shirin na ta yi mutum a duniya ai arba'in arba'in nake nema arba'in ya ce shi shekara arba'in na ce masa kada aka ce ho mu dai haka aka ce ngwak jaki ma aka ba shi shekara arba'in ya ce to ya ji amma a gaya masa mai zai a duniya aka ce za ka sha lafto kuma za ka ci na jaki Eh, ya ce ya wanda ya kalli shi ashirin ta shi ya bai wa mutum mai dogon burin cin ya ba shi ashirin ɗinsa ya je ƙara kare ma aka ce an ba shi arba'in ya ce mai zai a duniya aka yi gadi za ka yi haushi za a jefe ka ya ce a tafi ma ashirin ta yake shi a ƙara wa mutum ashirin nawa kenan eh amani biri ma aka can baka arba'in yace me zai yi za ka yi shalikanci za ka yi tsalle-tsalle za ka yi kaza ya ce a shi ma ashirin ta iya don haka idan mutum ya lankwame arba'in ɗinsa hatta iza balaga shudda uwa balaga arba'in na kan ya gama hawa ya lankwame shekarunsa na asali idan ya haura arba'in ya shiga ishirin ɗin wa jaki daga arba'in zuwa sittin za ka ci kwakwa za ka ci a rayuwa kowa ka bane duk wata wahala da cin kwakwa da kwaramne iyali da masifu kala-kala wannan bakir of life din shi yake fuskanta shi ne target shekarar arba'in zuwa sittin in yaƙi za a yi idan yan fashi suka tara hanya in wane duk ba masu wani shekarun suke nema ba yawwa to kaji tsohon jami'in gwamnati ya ce ko aikin gwamnati ma ai da kajiyar sittin ka zama ka zama old modern ka zama tsohon yayi ko da kuwa kana da experience lafiyar ka garau wani rashin hangen nesa na tsarin aiki kawai sai a watsar da kai wai ka zama tsohon yayi to ka gani wani su kara ba in ba ka da rabo a na san shi na ba eh to amma da yake najeriya sai lambu langulan <laughs> Eh, baka ga yanzu alƙalai an mai da su shekara 65 kafin su ya ba misali yan siyasa ko ba su da age limit ko a haka ya kamata ce duk ɗan siyasar da ya ke shekara 70 kawai ya zama tsohon yayi ba shi ba takarar gwamna ba takarar sanata ba takarar shugaban ƙasa shi ne nake gaya maka ai najeriya ce tun da naija ce 'yan siyasa su ne masu shakundun masu ɗebu da kanka muna fata allah shirya mana shugabanninmu da kuma 'yan siyasa idan ba allah ya shirya wannan rukunin na mutane ba har abada wahalar najeriya walar wata gari wallahi tallahi saboda su ɗaibu da kanka suke shakundun ba sa honorin ɗin kowace irin doka wallahi wannan drama da ake a waccan majalisar na rantse da Allah idan a turai ne ko wata ƙasa da ake da rule of law da tuni ko shugaban ƙasa ne da tuni ya zama tarihi amma da yake najeriya ce masu yin doka su ne masu karya mai dokar bacci shi yake fara munshari eh, za a yi amfani da doka a rafke kowane gungu na mutane amma ban da yin siyasa wannan kuma yana da hatsari Allah ya daidaita mana al'amura don haka Allah yake jan hankali cewa ya kai mutum ko ya kai dan adam musamman wanda ba musulmi ba al-insanu anan ana nufin asalin mutum wato al-aljinsiyya jinsin mutum musamman wanda yake inkarin ubangiji shi ne Allah yake masa tambaya ta mamaki ma zarraka bi rabbi kai menene yau ne ka kai game da ubangijinka mai girma allazi khalaqaka wanda ya halicce ka fasawwaka kuma ya daidaita ka fa'adalaka kuma wato yayi ka sabban a kira'ar asim ibn abin najud al-kufi riwayar hafs amma kira'atu nafi yana cewa fasawwaka fa'adalaka da shadda akan dalle wato in ka kalli halittar ɗan adam za ka sha mamaki fi ayi suratin ma sha'ara kabak a kowace irin sura ko kuma kowace irin tsira, Allah ya ga dama rakkabaka wato sai ya suranta ka ko ya kira in Allah ya ga dama ya yi ka tambale ne kamar ɗan autan samudawa ko asalin halittar annabi adam zira'i 60 mita 60 yanzu mita 60 a tsaye mutum zai ke falwaya nawa falwaya nawa ha mita 60 za ce falwaya nawa falwaya mita nawa ne falwaya ɗaya na zai ke 4 wani abu eh falwaya ɗaya to a yi ɗora a kan ɗori 60 divided by 4 misali mita nawa kenan ai eh. idan balwaya mita hudu ne da wani abu don kai 60 divided by 4 nawa kenan ha? sha biyar to waya goma sha biyar a tsaye a ce ya ɗora falwaya kan waya goma sha biyar kaga wato shi kansa ya isa abin tsoro da abin gudu to kowa haka zai tashi ranar lahira tunuhu fi tuna zara kamar yadda annabi adam a farkon halitta sai Allah ya halitta cikakkiya arfan wa qulan da fadi da tsayi da kuma shekaru tun da farkon duniya mutum sai Allah ya bashi shekara dubu ko shi annabi adam shekara dubu Allah ya bashi a duniya amma da Allah ya nuna masa da ake masa wato wani irin bidiyo Allah ya shafi gadon bayansa ko ya kilikin a harshen 'yan zamani sai Allah ya bayyana masa 'ya'yansa 'yan adam zurriyarsu ashhadahum ala anfusihim sannan Allah ya kafa musu shaida cewa lastu rabbi rabbikum qalu ba to sai aka nuna wa annabi adam wannan zurriyar tasa wasu sun fi wasu wasu masu tawaya da nakasa sai yake tambayar Allah ya ce ya rabbi lima la sawaita bainahum me yasa baka yi su bai ɗaya ba kai waɗansu da kawaya waɗansu da nakasa Allah ya ce li annani uhibbu an ushkar saboda ina son a rika gode kai da take lafiyayye garau in kaga gurgu sai ka gode wa Allah ko kaga makaho sai ka gode wa Allah ko ga kuturu kuma ga Jirgin jindi sai ka ga kai ba wani ta goma shi kafi su ba kuma su ba wani laifi suke wa Allah wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna sannan sai ga annabi adam annabi daud yana shanawa yace waye wanda ya ubangiji aka ce ɗanka ne daud yace shekara nawa aka ba shi aka ce ya ce to ne masa sadaka arba'in daga shekara dubun da aka bai a kwashe arba'in a tsara masa shekara nawa kenan eh ɗari don haka annabi adam yana nan yau da gobe karyar allah komai gudun kaske ta kamo ka ya lankwame shekara 960 mala'ikan mutuwa ya zo ya ce mai ka zo yi ya ce ya cika ya ce a ta ya ce shekara dubu Allah ya ɗibar mun zanyi a duniya ya ce kamanta arba'in ɗin da ka bewa ɗanka dawud ya ce sam ba faushi san ba ya haka ba fa adam ya manta fa nasiyat zurriyatu adam don haka 'yan adam suke mantuwa kowa da adam ya yi musu فجحدت ذرية آدم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا daga nan mutum ya koyi jayayya da musu da tankiya to a nan kamar da hadisi ya tabbatar idan ɗantayi tayi ya yi kwana 120 a cikin cikin gatumarsa a sanda Allah zai turo mala'ika ya yi kasafin rayuwarsa da arzikinsa da aikinsa da ajalinsa to a lokacin ne Allah zai busa masa rai ta hanyar mala'ika kafin a busa masa rai sai Allah subhanahu ta'ala wato ya hasko tun daga kan annabi adam har ya zuwa halittu da suke harkan wannan ɗantayin tayin da za a busa wa rai Allah ya zaɓi irin kala ta sura ta kamar da za a ƙera ta fito duniya in ya ga dama ya yi ka baki in ya ga dama ya yi ka baki baki in ya ga dama ya yi ka fai in ya ga dama wani kakan ka can na arba'in ko na sittin a jiya kwaho sa a liƙa maka sai ga bakar mace ta haifi fari sol shi ne wani balaraban ƙauye kawo ƙaran matar sojan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya za a yi ta haifar masa baki shi wallahi bai yadda ba kawai ta je ta yi kwartanci a ah! to me ka san hujja ka san zargin mace babban zunubi in ba ka kama ta da hujja ba ko ko ta iya shi ta yi shi yasa a hadisan da duk annabi ya rajamu ba a nemo abokin kwartanci ma'is al da da zo yake yi zina tsayar masa da haddi ba a ce da wa zina ba haka kuma gamidiya ita ma da ta zo da cikin shegi ta ce annabi ya mata haddi ba a tutse ta an cewa ya mutu cikin shegen domin wancan ba a kama shi da shaidu ba ko bai zo ya yi ikirari ba duk wanda ya zo ya fallasa kansa to shi kenan kuma ko ka zo din sai an yi verifying ma'i sai da annabi an sa aka binciki jama'arsa aka binciki hankalinsa da kwakwalwarsa duk jama'arsa suka ce mutumin kirki ne mai lafiyayyen hankali saboda baburin shari'a ce ta kashe mutane da haddi don haka sai annabi ya tambaye shi cewar me yasa kake tuhumar matarka da ya ce a ah, ya rasulallah yaya mu farari za ta zo mana da baki sai annabi ya tambaye shi kana kiwa raƙumi ya ce ƙwarai kuwa ya ce to me yasa taguwa a misali fara sai ta haifi raƙumi baki ko baka ta haifi baki ko kala kaza me yasa sai ya ce watakila ya yi amfani da wata kalma na za'ul ir watakila fuske-fusken jijiya ne a cikin kakannin wannan raƙumar ko raƙumin akwai mai irin wannan launin ya ce to kai ma haka wataƙila cikin kakanninka akwai bakar fata don haka dai in ka dubi halittar ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya kera ɗan adam ya fi kowace halitta kyau kuma ya daidaita dan adam فمنهم من يمشي على بطنه أي منهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع wani ya ja ciki wani ya ja gindi wani da kafa hudu wani fiye da haka amma dan adam da kafa biyu sai ya zura a guje kuma idan ya hango mota kai ni ban taɓa ganin mai automatic burki irin dan adam wallahi tallahi in mutum ya zo zai tsallaka titi bai ankara ba kai masa hawa sai in ya ja cak ya tsaya sai ka ga kogin zau amma yanzu mota tana gudu a ɗari da kaza ka taka birki mai zai faru za ta yi kulikulin kuba wannan biyu yana da cikin kyautata halittar ɗan adam kuma hadisi da cewa allahu adam a surati Allah ya halicci ɗan adam a kamanninsa duk da sabanin da ke tsakanin malamai akan wannan hadisi cewa abdamiru ila man ya'ud ko ila to sannan Allah ya yi mana shaida cewar mutum ya fi kyau ya fi kyan din wata rana a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani balaraban ƙauye zai ki tambayar imamu malik ya ce ya imamu na yi alwashi na yi rantsuwa na yi bakanci cewar in matata ba ta fi farin wata kyau ba na sake ta ya ra'ayi balarabe daga cikin abin da yake misali da shi wajen kyau shi ne wata a daren goma sha hudu alkamar lailatul badr kuma sannan balarabe yana son mace mai dogon wuya wajidun kajidin raini laisa bi fahishin idza hiya aqat wala labu mu'affad wace ga dogon wuya za a zuba wato sarƙoƙi na zinari suna wawarwa amma mace mai gajeren wuya a wajen balarabe ɗaya alaga kai to sai imam malik ya ba yadda za a yi matarka ta bi wata kyau don haka matarka ta saku saki ɗaya imam shafi daga nisa bai ji tambayar sosai ba da kuma amsa sai ya je samu wannan balaraban kawai ya ce kai me ka tambayi mana kuma wata amsa ya baka ya ce kaji kaji ya ce a'a matarka ta fi farin wata kyau zaujatuka ahla min alqamar ba fatawa yake ta neman mafita ba ha to wai da yaji shafi ya ce matarsa ta fi farin wata kyau sai kuma kishi kuma sai sura shisha to ka taɓa ganin mata ta wani ka ganta ne ka san ta bota kyau ya banganta ba haka ƙur'ani yake baka ji Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim mun halicci dan adam a mafi kyan dare, mafi kyan kama mafi kyan suwa yace to mu koma wajen Imam Malik yace mu je Imam Shafi'i aka karanto tambaya yace Imam Malik matarsa ta fi wata kyau tun daga abin da Allah ya ce dan adam shi ya fi kowace halitta kyan diri da kyan fasali da kuma kyan kama shi ya sa ma Allah halitta annabin ƙarshen zamani a jinsin mutane na كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الله سبحانه وتعالى يكي كلا بل تكذبون بالدين كلي واتو كمر يدّا kuke muna na zato game da Allah subhanahu wata'ala to haka kuma kuke karyata ranar sakamako ranar tashin alkiyama wanda bai yadda da Allah ba ina ruwansa da ranar tashin alkiyama wa inna alaikum la hafizin tare da cewa tabbas akwai waɗansu mala'iku masu kiyaye aikin ku suna nan tare da ku duk inda mutum ya shiga mala'ikun nan suna tare da shi kiramun katibi mala'iku ne masu daraja sannan kuma masu rubutu irin na kwakwaf ba abin da yake su cewa kamar yadda ake monitoring da evaluation to su suna nan suna documenting din duk abin da mutum yake baya kuma ce kuma mala'iku ne masu girman daraja ya alamuna ma ta faru wato suna sane da abin da kuke aikatawa ba abin da yake ɓuya a gare su waɗannan ayoyi Allah ya ja hankalin mutum a jinsin ɗan adam game da girmama Allah da kuma wato irin ƙwarewa da gwanintar Allah a wajen halittarsa jalla jalalu sannan ya ja hankalin mutum da kuma gargaɗinsa ya daina girman kai da kuma kaucewa gaskiya waɗansu girman kai ke hana su su saurari gaskiya duk da kuwa sun san gaskiyar shi sannan kuma jiji da sai da alfahari sukan hana mutum ganin gaskiya sannan wannan aya tana nuna butulci irin na mutum ga ubangijinsa yadda ya mance yadda Allah ya halicce shi cikin rauni da kuma matakai daban-daban da Allah ya kula da shi har ya zama cikakken mutum amma sai zo wa Allah butulci sannan Allah ya siffanta kansa da karamci ko kuma da girma da buwaya da dawaka wanda duk yana kunshi a cikin waɗannan ayoyi ma zarraka ga rabbika al-karim ko dai karimi irin na karamci da kyauta da baye-baye ko kuma wato daga alkaram kenan ko kuma alkarim daga girma to duka waɗannan siffofi ne na Allah subhanahu wata'ala a babin tauhidi haka kuma waɗansu suka rudu da duniya kwana lafiya tashi lafiya sai su ga cewar kamar ba za su mutu ba ko ku a'a kamar babu tashi bayan mutuwa sannan Allah ya karrama ɗan adam ya kiyara shi da sura mai kyau idan ka dubi siffarka da siffar raƙumi ko jaki ko mugun dawa ko sauran halittu za ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya karrama ka kamar yadda yake wa laqad karramna bani adam ƙaryata sakamako da hisabi yana daga cikin manyan manyan zunubai da ke tsinda mutum cikin halaka muna fata Allah subhanahu wata'ala ya dace da mu abin da muke daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wallahu ta'ala ala wa kai tambaya